yau asabar 22 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 19 ga watan julai shekara ta 2014 a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isnai a shari'a su'alin wa jawab wallafan abdulrahman bin sa'ad bin ali a shathari Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Muna cikin muƙaddima inda Malam ya ce, wa ta tamattu fin naƙali ala kutubul imamiyya. Malam Ashafari ya ce, duk abin da zai kawo a cikin littafin nan nashi, to fa ya dogara ne ga abin da ya ciro a cikin littattafan shiya imamiyya al’isna a shari'a al-mu'tamada littattafan da suke abun dogaro al-mu'tabara indahum waɗanda suka yadda da su a wajensu, ba littattafan da ba su dogaro da su kuma ba su yadda da su ba. Duk littafin da kaji an ce na shi'a ne a nan, to shi'a sun yadda kuma suna dogaro da su. Wa'ala ba'adu kutubil firƙi shi'iyya, sannan malam zai kawo wasu littattafai na wasu ƙungiyoyi da ɓangarorin addinin shi'a wanda ba imamiyya al-isna a shari'a ba. saboda bayan rasuwan sayyidina Ali ibn Abi Talibin shi'a ta samu kan da cikin rudani sai suka kasu gida uku akwai zaidiya akwai imamiya sannan akwai gullatu su zaidiya sai suka su gida uku suka yi ta karkasuwa ga su can imamiya sai suka su gida ishirin da biyar a cikin imamiyya ne akwai al'isna a shari'a alja'afariya ita muke magana a kanta cikin karkasuwa 25 ɗin nasu sannan a cikin gullatu su kuma sai suka kasu gida goma sha biyar in ka samu littafi daga muƙaddima babin farko na alfarqu bainal alfirak, malam di ya kawo waɗannan abubuwan ina fatan kun gano wannan da kyau to shine sai malam yake cewa in ta daga zai kwaso wasu littattafai na sauran ƙungiyoyin na shi'a wanda dama abokan tafiyan waɗannan ne ya kafa misali amma mafi rinjayen abin da yake misali da shi cikin wannan littafi littattafan imamiyya ne waɗanda suke abun dogaro a wajensu min babil adli mala ya ce ya yi wannan ne a bisa babi na yin adalci wal insaf da zuwa da abin da yake shine daidai ga abokin husuma wa ikamatul hujja da kuma tsaida masa da kyakkyawan hujja a kansu. Mala ya ce, wa zikiru ma na bihi an fusuhu, Mala ya ce da ambatan abin da suke ma kansu ta naƙudi, wa zikiru ma na bihi an anfusuhum fi a ka’idihim, ko malam zai kawo maka abin da suke ma junansu tifka da warwara a dukkanin aƙidinsu sun ce kaza nan kuma jicin sun ce kaza ko maganganun ko da kiki mahaukaci ya san suna karo da juna wa haza sha Allahu min a'zamil auni wannan aikin da za mu yi yana daga cikin aiki mafi girma ala ruju'i man kataballahu lahul hidaya mu dawo da wanda Allah madaukin sarki ya rubuta mashi shari'a min shabab daga cikin samarin shi'a wa fitiyat da ‘yan matan shi'a al al-mazabi shi'i mu dawo da su su bar wannan mazabi na shi'a ilal mazhabil haƙƙi zuwa ga su rungume mazhabi na gaskiya Mazhabu sahaba shine mazhabin sahabbai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala yafutuni an a'tarifa bi shukur malam ce ba zai sibice man ba gaskiya sai na bayyana godiya ba'adallahi ta'ala bayan godiyan da nema Allah madaukin sarki liman shayikhi al-fudala ga manya-manyan malamai masu falala al'ulama al'ajilla malamai masu martaba jama'a kun je da ake girma malamai ake kimanta ba wani malamin da ya taɓa karantar da shi harafi ɗaya fa amma sun taimaka mashi a wajen ilimin shi amma a littafi barkaji yadda zai lissafo malamai yana yabonsu ka samu mutumin da kai ne ka ɗora shi ka karantar da shi duk abin da ma yake takama in ma fa ya iya kun gano wannan da kyau ku to amma in ya buɗe baki zai zagi kuma kai zai zaga. To wannan sai ka toshe kunninka, ka sa ido ka ce a yi magani, in dai tusa za ta hura wuta. Jama'a mun gano wannan da kyau ku, bar gajen da suke ma malamansu. Ya ce dole gode ma Salih bin Muhammad al lahidan da Abdurrahman bin Nasir al-Barrak. sai Abdullah bin Muhammad al-Gunaiman, sai Abdullah bin Abdurrahman al-Jibril rahimahullah, sai Salih bin Fauzan al-Fauzan, sai Abdulaziz bin Abdullah al-Rajihi, sai Abdurrahman bin Hamad al-Omar, sai Abdurrahman bin Salih al-Mahmud, sai Nasir bin Abdullah al-Kaffari, sai Muhammad bunu Nasir as-sahi ko as sahiban sai Ibrahim bunu Muhammad al-Har'an sai Abdulaziz bin Salim al-Umar sai Abdulrahman bin Abdullah al-Ajlan sai Abdulmuhsin bin Hamad sai Abdulmuhsin bin Hamad al'abbad albadar al-badar wa ghairuhum ya ce da wasu malaman ma wanda ba wannan ba Min man bazalali an-nusa wanda kawai nasiha suka yi min wata suka nuna min yadda zan gudanar da karatu da kuma tsarin littafi da karantarwa Waddu'a suka yi min addu'a ba fa malamai ne da suka karantar da shi ba kawai sun mai taujihi ne ji addu'a yake masa a littafi inda ga sunan shi a gana su wannan ba su ne malaman Allah Allah ka sa mai koyi da su fajazahumullahu ta'ala anni wa anil islami wal muslimina khairul jaza Allah ya masa sakamakon alkhairi da ni da dukkanin musulmi da addinin mu na musulunci Manzila humul firdaus Allah ya sa masaukinsa aljannar firdausi ne al'a'ala min aljanna, wa walidina wa azwajina wa zurriyatina, mu da iyayenmu da matanmu da zurriyanmu wa jami'al muslimina al ahya minhu wal amwal mayyitin rayayyu da matattu amin mun gano wannan da ku wa ilar risala musta'inan billahi ta'ala ita kuma wannan takarda nawa ko littafi nawa ina roƙon Allah maɗaukin sarki da neman taimakon shi hula la sharika lahu wala haula wala quwwata illa bihi wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil fa ni'mal maula jalla wa ala wa ni'man nasir addu'an da yake kenan Allah ya sa mai albarka cikinta kuma Allah ya karba. Allah ya ga gashi mun samu na karanta Allah ya karba. al-muallif Abdurrahman bin Sa'ad ash shafari Ghurrat Rajab ya rubuta shi in suka ce gurra me suke nufi eh idan larabawa irin wannan suka ce gurratu rajab me suke nufi wasu suna magana a kan kwanuka da wata ke haske kun gano wannan da kyau ku ba lokaci ɗaya rubuta wannan mukaddima ma cikin waɗannan kwanukan ne ya rubuta su hijira 1425 yau shekara nawa eh shekara goma musa yanzu ya zo mana Allah ka sa muna yi a sa'a bismillahir rahmanir rahim to dai da sunan Allah mai rahama mai jin kai aƙalla ba a ƙasar ba mun yi muƙaddima na wannan littafi a cikin kasusuwa goma sha takwas haka ni. da muka haƙura ba mun gama ba kuma na san an amfana ko muƙaddiman nan ta fayyace abubuwa masu yawan gaske bayan da malam ya fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai, sai ce su'alul awwal Tambaya na farko manhumu shi'a, suwaye shi'a, idan aka ce shi'a shi'a suwaye, barka ji adalcin da malam zai sai ce, ajaba shehu hum, shehin malamin ‘yan shi'a ya ba da wannan ansa, mai suna Muhammad bin Muhammad bin Nu'man al-mulaqabu indahum bil mufid wanda shi wannan Muhammad ɗan Muhammad ɗan Nu'uman, da suke mallakabi da Al-Mufid ya ba da ansa cewa bi annahum su ’yan shi'a atba wa amirul mu'mini na Ali, salatu salawatullahi alaihi, cewa su ne mabiyan amirul mu'minin sarkin muminai na Ali ɗan Abi Talib, tsira da amincin Allah sabbata a gare shi, kamar yadda shi wancan ɗan shi'an ya faɗi. amma faɗin salatu salawatul lahi alaihi ba daidai ba ne sahabi ne kamar sauran sahabbai ta raddi ake mashi kamar yadda ake sauran ahal baiti su ma ta raddi a ce radiyallahu anhu amma cin da da kalma da kalma ake hikaito abin da ya faɗa to a faɗa abin da ya faɗa ala sabilil wala'i sannan suna bin shi a bisa fuska na jibinta wala itiqadi li imamatihi kuma suka kudurce cewa sayyidina ali shine limamin su ba'adar rasul salawatullahi alaihi wa alihi bayan annabi kai tsaye tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da ‘yan ɗakin shi bila foslin ba tare da wani ya shiga tsakani ba, cewa daga annabi kai tsaye sewa sai Ali, kenan shiga tsakani da abubakar da Umar da Usman suka yi in ɗan shi'a na gaskiya ne to bai yadda da waɗannan ba yanzu a shiru a rabu da wannan a ce in waɗannan mashirmanta ne a rabu da su ba za a rabu da su ba sai an bayyana abin da suka kuskure ne don akwai wanda yake da nauyin fahimta sai ya gane kuma malam anan ya faɗa mana jiya jiyan nan cewa idan mashirmanci na magana sai wanda yake mai kan gado ya shiru ba yanda za a gane gaskiya ko za a gane dole sai a zo a fayyace mutane su fahimta to suka ce bila faslin za mu dawo mu karanta bila faslin ɗin nan wa fil imamati amman kaddamahu, sannan dole ne ya kore jagoranci da khalifanci da limancin waɗanda suka riga Ali fi makamil khilafa a wannan matsayi na khalifanci ma'ana duk wanda zai zama ɗan shiya na kwarai sai ya yaƙi khalifancin Abubakar da Umar da Usman ya goce zamaninsa ya ɗauko na Ali ya jona da zamanin manzan Allah wannan shine ɗan a ɗan halaliya. Waje alahu fil itiqadi matbu'an lahum gaira tabi'in sannan ya sa a cikin aƙidan shi wannan maganar. Kun gano wannan da kyau ku? Cewa waje alahu fil itiqad matbu'an lahum bin siyayi gaira tabi'in ba biyayya yake masu ba li ahadin minhum ala wajihi li ala wajihi la ittida ba bin siye na bin yana koyan addini yana da'a a matsayin jagora da mabiyi ba ya bi su ne Za ka zo ka ji fassara a bisa fuska na taqiya ba ya yarda da su bane kamar yanzu ba muna biye da wannan mutumin ba amma mun yarda da shi ne ba da ka iya ne to haka shi ma sayyidina ali yayi to wannan kalma da kalma su ne maganganun da babban malamin shi'a al'imamul mufid ya faɗi cewa duk ɗan shi'an da bai yadda da wannan ba to ba ɗan shi'a ba ne ɗan jabi ne to kun ji wannan maganan to ga lambobi guda uku malam ya dire mana kafin mu ji alikin da malam zai mana kan wannan maganar al-muradu bi zalika abin da yake nufi da bila faslin anna shi'i al-imami ɗan shi'a imamiyya huwa man atakidu anna Aliyar radiyallahu anhu shine wanda yake kudurta cewa sayyidina ali Allah ya ƙara mashi yarda al-khalifata ba'da rasul mubashara shine shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai tsaye bila faslin duk in ka shi ya ce bila faslin kun ji abin da yake nufi ma'ana abubakar da umar da usman ba khalifanci suka yi ba khalifa daga annabi sewa sai Ali. Ai, fahuwal khalifa ba'adar Rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine khalifa bayan annabi, wa haza mabniyun ala inkari shi'a li sihhati khilafatil khulafa thalatha Wannan ya gini ne a bisa musun da ‘yan shi'a suke yi na ba su yadda da ingancin khalifancin limaman nan khalifofin annabi guda uku ba, Abubakar, wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Mala ya ce, Fawasfut tashayyu'i la yasduku, siffanta shi'ancin mutum ba zai zama tabbas ba, fi nazari shekha humul mufid a bisa bayanin wannan shehin ɗan shi'a al-mufid illa alamani taƙada sai ga wanda ya ƙudurci. khilafatu Ali, khalifancin Ali bin Abi Talibin radiyallahu anhu, mumtaddan min hina min hina tihaqi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da annabi ya kaura bir rafiqil a'la ya tafi wajen Allah madaukakin sarki ila anistushahi Ali har zuwa sanda Ali shahada radiyallahu anhu a wannan bayanin ba za ka zama ɗan shi'a ba sai ka yadda daga rasuwan annabi aliyu ne khalifa shekara biyun abubakar ba abubakar ba ne khalifa aliyu ne shekaru goman umar ba umar ba ne khalifa aliyu ne shekaru sha biyun Uthman ba shi ne khalifa ba, Aliyu ne, kun gano wannan da kyau ko? Sannan Ali ya zo ya nashi har ran da Ali ya shahada, amma me yasa abubakar da umar da usman suke akan kujera sai suka ce akan zalunci ne za mu zo ka ji wannan za ka zo ka ji tsab a cikin littafinsu to yanzu akwai ran da za mu haɗu da 'yan shi'a a ce a kira taron haɗuwa da haɗin kai akwai lokacin wa zai iya haɗa wannan ba zai taɓa yiwa ba to ya babu shi'an kenan an haɗa kai da musulmi ne yanzu in dai ya tuba to babu shi an kenan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malam a lamba ta biyu ya ce fa'ali radiyallahu anhu indahu shi sayyidina Ali a wajen mufid fi zahir tabi'un lil a thalatha ya bi waɗannan khalifofi guda uku wa fil batin a zahiri za ga yana bin su amma a cikin shi matbu'un lahum bin su yake yi fattiba'uhu lil khulafa fi nazar shaykhum al mufid a wajen tunanin shi laisa ala ba kwaikwayon su yake yana masa da'a ba In ala wajhi taƙiyya. ya san ba shugabanni bane amma saboda gudun fitina ya rika bin su a bisa fuska na taqiyya walaisa ala wajhi ba wai ya ƙudurce cewa limamai bane su wa inna ma ala wajihil muwafaqa fi zahir faqat dan ya nuna ana tare ne a zahiri kadai amma ba taron ake ba kun gano wannan da kyau ku iyakan magana kenan lamba ta uku yace awailul maqalat fi mazahibil muhtarat ka duba littafin awailul maqalat في المذاهب المختارات شابي 35 باب القول في الفرق بين shi'a. فيما نسبت إليه إلى التشيع والمعتزلة فيما استحقت به اسم الاعتزال المفيد shi shehu mufid shi ya rubuta wannan littafi yana magana dangane da ƙungiyoyin shi'a wanda aka danganta zuwa ga shi'anci da kuma mu'tazila waɗanda suka cancanci su gazgata su anshi sunan itizali wanda shi mufid ya rasu hijira na da shekara ɗari hudu da sha uku kusan yau aƙalla shekaran shi dubu ɗaya da biyu da rasuwa ya faɗi wannan to yanzu in aka samu wani takadarin ɗan shi'a ya zo ce bai yadda da wannan ba sai mu ce to kai kuma asuwa kuna fahimtar wannan da kyau domin za ka ji malamansa saboda ta ƙiya da renin wayau a gidan rediyo sai ce wai ba su yadda da wannan ba sai ka ga jabin ahalu sunna wanda bai da kan gado bai san yaudara na shi'a ba sai ce to a sun ce ce kai Allah rubu da su yanzu su za mu ɗauki maganinsu ko ko malamansu sun ce ba su zagin abubakar da umar da usman akwai zagin da ya kai wannan akwai cin mutunci da rainin da ya kai wannan ko wannan kaɗai ka riƙe a kan cewa mutanen nan ba sa ƙaunan sahabbai musamman abubakar da umar da usman ka kawo to ba a ce ba ka zo da dalili ba domin sun danganta zalunci da rashin cancantan waɗannan halifofi. kuma a lokaci ɗaya sun danganta yaudara da ha'inci ga sai na Ali. Cewa ya makale ne da baki kawai ya nuna yana tare da su, amma dai ba taron ake ba. Allah shi kyauta. at taalik male ce ga ƙarin bayani. Inna lafza shi'a idza utlikal yau lafazin shi'a ana faɗin shi a wannan lokaci fa hula la yansarifu illa ila ta'ifatis na ashariya sai ga wannan ƙungiya na al'isnai ashariya su ne ake danganta shi a gare su isna ashariya al Al'imamiya al su ake nufi kai tsaye a duk duniya aka ce shi'a wa zalika ga lamba nan bari mu ƙarasa sai mu dawo kanta ba don komi ba li'anna lisna ashariya humul ghalibatu Shi'at yau su ne mafi rinjayen 'yan shi'a a yau fi Iran, a ƙasan Iran, in ga ɗan shi'a Iran to ja'afari ne. Wal Iraq da 'yan shi'an Iraki, wa Suriya da 'yan shi'an Suriya, wa Labnan da 'yan shi'an da ke Labnan ɗan Hezbollah, wa Duwalul Khalid da waɗannan garuruwa da ƙasashe waɗanda suke tekun fasha. Wa gairi zalika min al-amakin da duk inda ma ‘yan shi'a suke yau a duniya tun daga Najeriya har ko'ina mafi yawancinsu waɗannan shi'a al'isna a shari'a alja'afariya ne. Wale anna masadirahum fil hadis wa riwaya sannan littattafai na ruwayan hadisi da komi ma kadistu ibat ko mu'zama ara'i firqi shi'a na imamiyya di ya tattaro duk wani ma ra'ayin wani ɗan shi'a da ke wani waje, allati kharajat fi fatarati tarih wanda suka yi fice a cikin duk wata zango na tarihin musulunci, to duk waɗannan littattafai na ‘yan shi'a da imamiyya ya shigo da duk waɗannan ‘yan shi'a a ciki, su gaba ɗaya wani irin tashan mota ne, wanda kowane rabuwa da kasuwa na ‘yan shi'a to suna wakiltan shi. Shi yasa sai waɗancan ƙungiyoyin ma in ka so ka ce suka mutu sai shi'a Imamiya sai suka haɗiye su suka zama kawai yanzu shi'a Imamiya ita ce mafi rinjaye tare da akwai tsalli-tsallin waɗanda suka ci birki a kan shi'ansu suna nan amma dai waɗannan su suka fi yawa to lamba ta hudu ƙala Hussein an-Nuri at-Tabarsi wanda ya faɗi wannan magana da za mu karanta Shi ne babban malamin shi'a Hussein Nuri At-Tabarsi ya rasu hijira na shekarar dubu ɗaya da ɗari uku da ishirin daidai, kusan yanzu shekarun shi ɗari da ishirin da biyar da rasuwa. Fi kitabihi Hatimatin Mustadarakil wasa'il a cikin littafin shi mai suna Hatima na littafin mustadrakul wasa'il wannan littafi a wajen shi'a ko to za ka zo ka ji in dai kai ba ka da littafin nan ko da kai mujtahidi ne a shi'a to ishi hadin ka bai cika ba kai dan jabi ne ballantana kai dan kuci kubamin shi'a ta ko sunan shi ma baka taba ji ba a juz'in farko ya faɗi wannan magana a shafi na ɗari da sha fa'ida ta saniya a fa'ida ta biyu sharhu halil kutub wa mu'allifiha da yazo yana sharhin yanayin littattafansu na shi'a da kuma bayanin marubuta littattafan ya kawo shi a shafi na 24 ithbatul wasiya da yake tabbatar da wasiya wannan wata magana ne da za a karanta littafin za ka fahimta amma za a karanta wa kitabul mustadrak huwa ala wasa'il shi'a Mala ya ce shi wannan littafin al-mustadrak an rubuta shi ne a bisa littafin wasa'il na shi'a na Muhammad na bin al-Hassan al-Hurrul Amili wani kasurgumin malamin shi'a ne wanda ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hudu yau shekaran shi ɗari uku da talatin da ɗaya da rasuwa ɗari uku da talatin da ɗaya da rasuwan wannan malami na shiya mai suna Muhammad ɗan Hassan al-Hurrul Amili shi ya rubuta littafi wasa'il shi'a to sai shi wancan malamin shi'a Hussein Nuri at-Tabarsi sai istidraki na hatiman ya hatima na da aka yi wasa'il shi'a ɗin wa aujaba ayatuhum akwai wani ayatullahi na ‘yan shi'a ya wajabta shi wannan ayatullahi sunan shi a gha bazrak a tahrani sunan shi a gha bazrak a tahrani yana Tehran ne babban birnin ƙasan Iran to ya wajabta me ya wajabta amma bari mu ji tarihin shi shi ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da tara yau shekaran shi nawa arba'in da shida da rasuwa fi kitabihi zari'a a cikin littafin shi mai suna az-zari'a ila tasanifi shi'a da ya rubuta yake bayani akan rubuce-rubucen shi'a jiz'i na biyu shafi na ɗari da goma zuwa shafi na ɗari da sha ɗaya a lamban matsala na ɗari hudu da talatin da shida ala ulama'ihi alittila ya wajabta malaman shi'a dole su je su leƙa alal mustadrak si nazarin littafin al mustadrak li azumi manzilatihi indahum saboda girman matsayin wannan littafi a wajen su su ‘yan shi'a. Faƙala har ma yake cewa, yajibu ala amatul mujtahidin, wajibi ne ga duk wani mujtahidin ɗan shi'a, alfuhul bijimin malamin shi'a, an yattali'o alaiha dole sai sun je sun karanta wannan littafi sun san shi sun yi nazarin shi sosai wa raji'u ilaiha filistin batil hakam kuma duk wani hukuncin da za su ciro ma to sai sun koma cikin wannan littafi saboda girman darajar littafin a wajensu wa ya yace bi annal hujja lil mujtahid fi asrina hada mujtahidin shi'a a wannan zamani namu ba zai karɓi ba Ƙablar rujo ila mustadrak in dai ba yana zuwa yana bincikowa daga cikin littafin alMustadrak, yana zuwa yana istishhari da shi ba to ba za a yarda da shi ba ashe wannan littafin babba ne ana ka ɗauko mana wannan sannan ka ga fa'idan wannan shine ana tafi ana gaya maka malaman shi'a ana gaya maka littattafan shi'a da ababensu gaba ɗaya za ka iya kasan su in aka samu wani ba ƙauye ya zo zai ma bilin bito haka ta labari ka san wani ma kana samun kuɗi sai ka siyo littafin ka ƙara nazari za ga wasu kafircin da suka wuce wannan shi kenan a lokacin za ka iya kwantar da su to jama'a kun ga mutanen da ya kamata a ce duk wani malami in dai gina addini zai yi ko ahalu sunna ne zai kara sunnan annabi to waɗanne ya kamata ya ba wuta amma in ya ba da wuta ciki to wannan ya zama gasket kun gano wannan da kyau ko ana ba da wuta waje ne amma ba a ba da wuta ciki kana ba da wuta ciki ka zama gasket Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa ƙala shi'a babban malamin shi'a al kashifil Gita. al kashifil Gita ya rasu hijira da shekara 1376 yau shekaran shi nawa da rasuwa 59 da rasuwa Sheikh Muhammad al kashifil Gita. yaktasir ismu shi'al ya ce sunan shi'a na taƙaituwa a yau ala itlaqihi bil imamiyya ana cewa imamiyya ko to ya wakilci duk wani sunan shi'a ya faɗi wannan bayani ne a cikin littafin shi mai suna asli shi'a wa usuliha a shafi na 63 al maqsad sani da yazo yana bayani a cikin maqsad na biyu sai ɗauko wannan bayanin sai ya ce to ga abin da ake nufi da ‘yan shi'a. To kenan yanzu duk in za magana mu ce shi'a, to muna nufin wannan shi'a al'isnai a shari'a, al'imamiyya, alja'afariya, su muke nufi. Kuma a ƙa'ida sunan da ake kiransu da shi su ne rawafit. To amma yanzu sun yi rintan sunan shi'a da mukamin shi'a sun ara sun yafa ma kansu. To cin da sun yi wannan ku kira su da abin da suka yi fice a kan shi. Mun gane wannan da kyau ku? Domin kasu su tura mana fahimta daji, a je ana ƙoƙarin bayyana ma al'umma illansu sai ce ai ba su ba ne, su su kaza ne, su ba rafiza ba ne, su shi'a ne. To sai a bayyana mutane ai da ma su muke nema, kuma su muke nufi su ne masu waɗannan miyagun maganganu. yanzu kaga ɗan shi'a bai zama ɗan shi'a sai ya zama makiyin abubakar da umar da usman kuma ya danganta zalunci gare su da yaudara da cin amana ga Sayyidina Ali, sannan ne zai zama cikakken ɗan shi'a da shaidan waɗannan malaman nasu. Kuna fahimtar yadda wajehin maganin yake nasu ko? Allah maɗaukin sarki ya sa mana albarka, malam ya ansa mana tambayan farko, za mu shiga tambaya ta biyu a karatu na gaba, subhanakallahumma wa bihamdika shahadu Allah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamu alaikum